لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا saboda haka Allah ya kore shi daga rahamarsa sai shaidan ɗin ya ce wa ubangijinsa yana mai rantsuwa wallahi sai na samu wani rabo daga bayanka zan batar da su daga gaskiya